mata da suke taka rawa su A yau dandalin VOA ya ƙetara ne domin ya bar ƙasa Najeriya inda muka shiga ƙasar Ghana. Mun kuma samu zantawa da wata matashiya. Ku biyo mu ku ji yadda hiranmu da ita ta kasance sai dai mai sauraro ya haƙuri. Hausar tasu ba irin tamu ba ce. Assalamu alaikum da farko zaki ki gaya mana sunanki da takaitaccen labarinki a takaice. Assalam sunana Saudatu Nuhu Kokorko I'm ne chicken ghana ba ya fi house hausa na because hausa nake hausan duki da ghana king. okay that's a central university college da study business management The central application process in zuwa central university it wasn't that hard I'ma the the the the the sai ban san na yi ba ni business management ba na dai gan na dai gan shi cikin eh, cikin eh, forms yana cikin one of the courses da ke cikin form daidai dai dai choose kuma eh, alhamdulillah kuma muka shiga cikin program program daga school sun fara komai from the beginning ba su ce kamar sannan idan kin fuskanci ma yayin karatu a bayyana mana bayan kammala karatu ya kamata ka da wani ilimin wannan course wani abu da Sunday. dai sun dai make sure kamar basics din mutum level 100 a level har muka kare was strong so as, as time went on i actually started liking the program Now graduate um, cikin 2013 By graduation uh, na na fara aiki daga wani recruitment company don gaskiya ventures as a new graduate aiki cikin um, companies uh, wasn't easy faɗin gaskiya domin um, yes abin da ga muku daga school it's related to business da ake yi amma business wurin aiki da ka theory school sometimes ba guda ka zo ka practice wannan theory ne daga wurin aiki kan you find yourself lacking so alhamdulillah eh, management sun training mu kan da ya kamata muka yi aiki alongside eh, the ladies na gani gabu da su um, aikin eh, i was there for five, five years four to five years almost five years and uh, even before that na mashin na na zo wurin for attachment da nake school wurin na yi attachment ne wurin na yi community, service na kuma wurin yi a shi service na bisa na samu aiki wurin bayan na kare school as we grow now wurin muke muke understand about kace batun we understand ourselves um, what we are more passionate about abin da muka fi so cikin menene burin ki a rayuwa me kike son ki zama kuma a yayin aiki wani irin kalubale aka fuskanta sannan a ƙarshe wani irin kira za a yi wa mata musamman akan ilimi the you know stuff like that um, I not, realize come on I'm very passionate eh, wurin taimakon wurin shani, mata da yara isa now join a lot of volunteer volunteer organizations in the ke Ghana da focus come, you know community mata yara orphaned yara the uh, widowed widowed women working with the organizations and given the realize a lot of mata munga the moment yeah breadwinners sun to just find themselves wanted family most of the families in ga ba su taimakan su suna barin su to fend for themselves kuma the little in da mijin ya bari ya bar ma eh, family shi wannan kuma ana karban shi from eh, family ya bari eh, yaran yaran waɗansu ba su je su an su continue su domin ba kudi gida my goal cikin life ne is Eh, to establish wannan mentorship program da ke kenan tsakanin eh, intellectual mata matan da suka go through these similar processes ga suka suka eh, come out triumphant to serve as guides my young Muslims in ga so that uh, they don't go wayward. To madalla malama Saudatu sai dai dandali ya ce Allah ya ida nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.